الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne katu ya gwaji ni ci ci na katu ya sharhul manzumat ra'iya fi sunna ya al-imam abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani rahimahullahu ta'ala idan yayin eh, ne tsafu gobe gute 2014 bai man وثقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماذا والدقر وثقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماذا هذا والدكر وثقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الدداب عمدا لمن ماذا والدكر وثقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر فما قاله قربان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماذا والذكر وثقف هذا الأشعري كلامه أنا ثقف عليه ذو لازم تسونا الوجه هذا العشاري عشاري ننا لا أبو الحسن العشاري كلام معنى ويقوم تصعدن وشي jujin rufawa don doshi wa arba wutki agwagan alaman kablahu ya zai ji shujonan min zawi dabar min zai ji zagan gani da hankali gani da ra'ayi na jale ba na nan ko? fama kalahu ya e ganin ganin kadi hakika bana wa tula lil haqqi kadi bana lil haqqi ya e ga wuce wa le gaskiya ba zairan filiyo wa ma fil huda amdan liman maza wa dakar wa ma fil huda wa fi dan bawo amdan be digange liman yazana maza wa dakar nga payana hmm. wale ga ba sharin ya baita guba ne nan asali ya sharin na limama abu alkasim zinjani jinan sharin baita na kmaya babun na limama abu alkasim zinjani waje zanmu ya yana abu alhassan ya alimamu zinjani waje zanmu yana abu alhassan alashari ta ci ubo nan ngai e ta tayal almutakallimu na ji bayanin ji tuba daga aqida ya aliti zalo ci be shi aqida ya kullabiya na mana kalbu shi aqida ya al hadith shi na mana maza ikwai e tace aqida shara daga don ibn abul hasan al-ashari mun la lokacin da cimin ya rayu ubu mun ta aqida ya mutazila ebo ne zane babul hasan al na ngai ebayen nawo ngai abu ali ajubayo abu ali ajubayi madamini tishiyan mutazila yo al-imamu abu hasan al wuce aqida ya ali tizalu ki wuce aqida ya ali tizalu go tun daga wuyi yi canakin ta ali ti za a kida halitti zalo har tu babu nan wa gungiya shi ba wata ce a kida mu ta zira wani kan gaganci can libaci da lo takani abu alayar jubayi gangani da abu hassan alashari abul abu al-ashari ugin abu alayar jubayi ga ya ce matsalan da cijo aljubayi madejeya abu lasan alashari shiga to mu yaji bara a kidan ya mutazile zile hasan alashari ci agunta ce min bari masallaci wa agunta ce so masallaci ko mm. an mutanen baro gado na ne a masallaci wuce ji zashi hutu ba wuce ga man arafa ni fa kada arafa ni zana ya kemiye na kemiye wa man la yarifu ni fa inni fulanu fa inni fulanu ibn fulani na ma kemiya ne mi ga iza kaza ne giza kaza na wa kad kuntu ala aqidati kaza fa ina kira kaza ban wuta summa khala'a sabon ce wuce liti غن اخرج من الاعتزال كما اخرج من صوبي هذا مياز daga akida yan mutazila ke min mizu daga yawa min nona wa asba harban al mutazila ke alaihi alaihim mutife jirajiya mutazila shi ngafe gu mutazila gan can wai bitul shuba ha muadilatakum mutife gi shubu ajiya amma marhalan nan abul hasan al-ashari ule ga ibn kullab unji rajiya mutazza sarawi ibn kullab unji rajiya mutazza sarawi amma unje ilimi etiyan qawaidu yan ahlus sunnati wal jamaa bayan ya istidlal bayan rajijibwa wajiga ne ko waga ga waji rajiya dan bid'a kawai za ki doga bidiya za wuce gega wace ga waji raji wa maje ilimi na kunkiyen sunana wa ga ganda ni gondo ce na kawai ji hankali a shi ba mu a ki agado to so ki abida no ce ni she ti no yi e, rin na jaya ibn kullab e bona shugaban ndo ti mini shuba to mu ta za shuba ganda ibn kullab mun so a ci jin ilzam be irin wuce shi in summary je kaku na abul hasan al-ashari wuji tuba daga aqida ya ali tizalorin wa jabbaja aqida ibn kullab to ci fe support ya aqida wuce energy manji gobe energy manji labi rahimahumullah eti ekwa abul hasan al-ashari bonan amma ekwa akidu bonan ba na ku bonan wuce marhala ya baci na marhala na wani to aqida ibn kullab na mana aqida yin ash'ariyan wannan ya e bona ka ibn kullab fejis ba to ya sashi yin sifatu kuma feji nephew ya sifatu ndo ciji ba ni wuje daga to ciji yarda wuje daga to yace ji fusha wuje daga to ciji jewa da yadda biya cin gane wale ga daga abu hasan al-ash'ari la ko amma abu hasan al-ash'ari inda da marhala ya taci ngai marhala na wajin ruju ja aqida ya salafu salihu na lokaci wuce ga wa kalita ne ga al'ibanatu an usuli diyana nan har wuta abul hasan al ga litafi wuce ga wabi ma ga mini yana ya kai da wabi ma kana yaqulu bi abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal nadara allah wajhahu aqida wi ngaye mini aqida bo ngaiye yana imam ahmad ibn hanbal abu abdullah mutati bona wa rafa daraja ta wato ci mu la daraja imam ahmad ibn hanbal lutu wa zalama subata wato ci mu yulada qailuna yana imam ahmad ibn hanbal tati bona aqida ga wato tati bo wani man khalafa qawluhu mujanibuna zai shi magala akida Abul Hasan al-Ash'ari zai shi maliki akida Imam Abu Imam Balibanan wa Abul Hasan al-Ash'ari ya kiya da akida zamu ci li annahu al-Imam al-Fadil ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbali man wuci kuwo war ra'isul kamil mai na gumina allazi abadallahu bil haqqa nabiyun ya ce Allah gaskiya tulana inda zuhuri dalali kafu ne egyan cicina wa wadda habil min haja biyu yi maka kale ko an ji uzajo wa kama bihi bid'a al mubtadi'in a ci ma allo bid'a yin en bid'a shiya wa zai gazza'igina ganda pipen da ya fayane wa shakki shakina ganda shakka da ya ji shakkanin fa rahmatullahi alaihi min imami muqaddam ra musa kuni tabbata ya imamu mu ci ko ne na shi da nan wa wajalil mu'azzam bai za mu ci ko ko ne yawanci ne wa kabiri mufaqam ganda bai za musa na dai daraja wata kone wa la jami ayi matil muslimin nan bi ayi mai musulmi shi bayanin wa ne ga marhala ya taci nan ga marhala ya karshe so marhala na al-imam abul qasim az-zinjani zan mu ya wuci ga wasa qafa hadha al-ash'ari kalamahu wa arba alaman man qablahu min zawi dabarna wuce marhala ya baci mana marhala nan waji ash'ariyanci nan gama al'imam al-hafiz ibn kasir rahimahullah ta'ala ga zakaru li abi al hasan al-ashari thalathati ahwal atuye ga al-imam al hasan al-ashari wudi hali wuta awwal haye halu li tizali hali na waji aqida ya mutazilanci na raja raja'an hala mahala na abu al hasan al-ash'ari wa ju ta aqida ya mutazilanci lugwa da shakka dan nabwa wal halatu thani haliyan ba shi abul hasan al-ashari sukun isbat al-aqliya as-sab'a ay isbat sifat gutu abaci wahiya ngai al-hayatu rayuwa ko mm. wal ilimu da ilimi da guba wal kudura dan iko ehun daguta wal irada be gbe ehun daguni was sam'u be wuwe ehun dagutun wal basar be bayele ehun dagutun wal kala be ga ehun daguta ba sifatu gutwa ba nana nga ira jiji tabbatarwa ga yaba da to hankali tabbatarwa ga su kwa den nan wata wulil khabariya amma sifatul khabariya shi a sha'ira juji kiyo uji tawili rufan kalwaji ke fiska na wali yadda ni bai gwagu ba bai wal qadam gani bai bici wa saq wa wa zalika jibin kafe wa wal halu salis haliyan tashi na abu lasan da gandanan isbatu zalika kullihi wa isbatu istifat na jibbani min gaidi takifin wala tafiyar ta cibiyan da nindura wala ta ujo kaifi a kaifi udana wala ta shibihin malu bayan da dora jariyan alamin wali salaf kuma mutu ya koya a salafu salushi ka tarikatu fil ibanati allati sannafa akhiran ngai ya kona al-imam abul hasan al-ash'ari ulamitu wani nga ilita nwa bayani da littafin ka e ga alibana to nga littafin ka karshe rayu bana ya ga ibn kasir ya abu daga littafin tu, wani haya ibn kasir ce ke ga asira ya mafari tabaqatu shafi'iyya ko mm. tabakatu shafiya boye ganda don ko na ibn kathir ce ga innal ash'ari kana mutazilan ga alimam imam abu al-hasan al-ash'ari mutazilu yo wuce bayan ba min bil basrati bari. al minbari wuce tuba ji kinya basran guta min bari wuce tuba ta cin jama'a jo ma zara fadaih al mutazil tu qabaihum wuce ya kiye gbagbe tu sokosokwanin mutazilu ne wuce lawo filio gan mini ala mai kai zaga ji bidiya unca tuba ji daga bidiya wucin unla bayani juya da filiyo ke mini uji dawa lo bidiya wucin nan filiyo nan ko umufi na bidiya wucin vo umufi ji rajju ya zai je gaunan umufi wa alu sunna ji zai ji mun fe ku kamin ta ce yan bidiya wuce yau ka kuna fe ji bidiya wuce ke bana mulu uya da yanda gwa ga ga dun ya ji biya ku yau na mai insha Allah ta'ala wa good ka kuna yi ga kafeli sharhin ar-ra'iya ji zuwa yi lagin libe ce taubatin alunguta biyu ku yau Allah ya samu dace mm-hmm. الإمام الذهبي سير كقن في لا ترجمة أبو الحسن على شعر بينا نقول رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول الإمام الذهبي وقال wule littafi guniye na abu lasu ala kai tiyan usulo na wujin usulo fiki yarin ma'ana mas'ala shi ya aqida ya kuma fiya kawai da mazhabin salafin sifati ko hmm. nan wani tun kawai biya a salafu salihu shi a maza bayan sun tiwon jama'a yake sifato nan wa kala fiya hunci ga zaba gan tumaru kama ja'at alanwa ya ke mnu bayu wani sun makala a hunci gan alimam abu lasa lashar gan. wa bi zalika a kulu ala sifat na jayan ke mnu bayu na gan wuye lajin ajini gan wuye gan wa bi ajini gan wuye lajin ajini wala to awula ma aju tawiliya littafin guni ni na alimamu abul na alimamu zahabi waje shara ya da na fa ngai littafin guni na na abul hasan al-ashari ka karshen rayuwa gona ngai littafin guni no ka karshen rayuwa gona Nda mai ibn qayyim feji shara ya littafin no ka ce ga al-kafiyatu shafiya fil intisar lil firqati najiya na banu ga وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للصغر ذات, ذات بيان وكذا أتنقى علي الأشعري فإنه علي, علي الأشعري أبو الحسن قتي كوي fi kutubihi qad jaa bi tibyani jo jon bayani ji banu sun sai da fati ja fatija alan hakim nabi na sai ma Allah tutake alarasho min mujizin wa ibanatin wa maqalatin wa rasailin listagrizati bayani min mujizin fi ne ga mujizun mujizu kici da wannan mujizu min litafi abul hasan al-ashari budan wa ibanatin ne be ibanatin ma na al-ibanatu an usul jiyana wa maqalatin ma'ana littafin maqalatul islamiyina wa kilatil musallina ba nun bejin maqalatin ya aqidin alul hadisi jinan wa rasailil lisagri rasailil lisagri ngai risalatin ila lisagri na abul hasan al-ashari za ki bayani ji bayani fil littafin shi littafi gunirin nan abul hasan al-ashari wa bayani aqidin al-sunnati wal jama'a jidawu anin goyin kiwa abun nan al abul hasan alashari kyujin hmm? wato ba ji daga akidan sha'ari yancin wato ba ji filo mun kyafe litafi ka na akida na jiki yan ga hujja amma ya bani wato tuba ji filo mato litafi kan wajen lagun akida wancan wasu wajen lagun akida wancan wasu ebogo a aji rududu a bidi'a mini sunna budan littafin alibana to an usuli diyana ko gani da littafiyan mujizi gani da littafiyan makalatul islamiyina wakilatul musallina gani da littafiyan risalatun ila ali sadri makalatul islamiyina wakilatul musallina al'imamu zahabi rahimahullahu ta'ala mu fi ga littafi ne ga al'ulu lil'alil gafaru nan ga kana Abulhassan al'ashari a ashari awwalan mu'taziliyan abul al'ashari al-ashari cabara mu'taziliyo a akaza min abi a ne aljubba'i ko wujji hmm. katun bai zane ga abu a ne aljubba'i ne ma na baza wa radda alayhi wuci gini biyu wuci bai jirudu biyu wali ba hmm. wasu ara mutakalliman lissunna in ci fe be gangan ya na ji wa wafaka yi al-hadith ma ji wafaka bi a'immat ahlu al-hadith ji falaw anta ashabuna al muna ila maqalati abi abil hasan alashi abil hasan wa lazim wa al da jama'i ji na shiga ya lami to abu lasan alashi al na ya ga mi to na abu lasan alashi al ga fili ta fi jo nake alibani tuna ko ke risalatu ila li na, ko ke ba ki aqida ya nus alul hadis alul sunnah nun da karshe litafi eh, maqalat fi islam istila fil musallin non aga ja ci an gaji gan walakin nam khazu ka khawdi hukama al awaili sida shi yayi amma da cigu emi bo be ilmul kalam kem ne zam eh, kem hukama be falasifa yi jin zamani mu fadin wa mashaw khalf al mantiki a ci dazan karkash a ci dazan zumata fe lamin tumantiki fala fala quwata illa billah gamla shekul islami ibn taymiya mun ji bayani lita tujo gaza na gaji mini ya babul hasan al-ash'ari na amma marhala ya karshe wani da ji maza ahlus sunnati wal jama'a aqida ya salafu salihu al-firqatu najiyati at-ta'ifatu al-mansura ahlul hadith wal asar mm. na zane gaji mini ya bu in cami tuyar karshen nan wata zanami ne halu suna budon amma ta sun ce sabon na wani kiyayen in ta zuwa kila wuce ta zuwa yau in ma ne zaga mito a kai da halu suna ciwon jama'a shi wani wani wani jawabu la san alasha halu ngai kiyo ngai zanen la akida wani bena kina ya suna dumbo a nufi a sallan da ju da su haju shi a nufi a sallan muwa bayan a su haju shi amma general ashaira ji ejinti eh, sabu ji babu la san alasha marhala yana bacin ko mm. mana marhala na ujin kakunu ya mutazilanci zonan abul hassan al'ashari wato baji daga marhala wuce ko mm. wale zai ga jimi na ya ba abul hassan al'ashari marhala nan a da kuskure guba nini mm. amini ajiye da baza yan marhala na wato baji kyuluwa na. Hmm? nga unalo ngo ga di ni ebu nga unse da ganyen na ibo di wo nlo a nga lu cha tu ba di a go kilo cha di ni ebu hali wi chiyan ye ba chi ko skure boyan akida won na akị gwa sunu e bugo za e e na ga adi ni ebu ala ji ga shi da shari yen chin wajono wo ala a ebo na sashi zanuwa ciwa ga a ji kokari gan alaki ajin a gani ta ake na juka su kasu nan wani kawan ko ebo na aliye ga yin wucin wani kibo wani yana ta tubo na ba litafin ya bula hasan da ne ga alibadatun kawo su jiya da nan ya bula litafin wucin ji mukaddi mana hamadu lansari wujiyu nan ebogo ngwe zuwo alhamdulillah mi de ame mi de bidan wai leje fe wa ga ala shakka lu ga bula san ala shari wuju ka le bare ta usuli diyara wuju wuju kan san aju ji ebu dan me ci maga gaskiya ko ka de bu please ni bagdadi shi ezali kuskure uchatu wato litafi ka wato gaga filiyo egbon bi aji ajeli ya fe be jiye dide zumo ebe ga un ga e. ya lami to mu egunju e lanu ci dabo dide na aluwa na ka go kalita fi wa na jalo da ya kwaye goro falzamu agwasu. da kwaye ba agwasu. wa ka ta jibil ula zai ji mawa sai na gayi wumu duk tanzila zai jiri da yaya cin kur'anu nan allaka tanjabil bin da yau gabe gabe kago ba nan jiga wasa kafa halal ash'ari yu kala maguna imana al'ashari yu nan wai gun la ya sakafu wọ́n bí ó yẹ zàgé èmì kwara yí wọ́n dé kí o wọ́n dé rúfù náà wọ́n katanci ko katanci aṣàrí ìwọ̀n gún jikí o wọ́n egun na dáṣe katanci wọ́n sọ́kà ko hmm. ní buyu tim sokofan wọ́n lè sokofi kí o katanci wọ́n shara gan ẹ̀dà yíyí àbídí àtú ko amma bulata lashi alibi bai gaji nasu ga kunun fejin aqida yan kullabiya jinin ka kun ma'anar marhala ya shariyanci ga dauna ne ma'ana bidiya na ja gunu sofan ba ja da bunu jira bai zanu ciye tuna wani kiyo eh wa rufu jiyu mu ya dana mun cha jakatanti jiyu ba zai ji arba alaman kabla min zawi dabar nan in ci agwagan wajen ya ko waji gwagan yadda ya ji bai kamiwu nan yadda ya ji ajiyar alaka gwagan yanin waligan dabar alkawun yudiru na dabaran ai halaku a ji ajiyar alaka mana yan bidiya ne shazo nan zawi dabar bi ma'ana zai yi a ibi ra'ayi jejeji nan ra'ayi na ji aliyaba nan ra'ayi na ji kuskuru yonin na fama kalahu yanin ganin ma'ana yana abu hassan al'ashari gan marhala ta aqidayen ash'ariyyanci umma jabe tun aqidayen ahlus sunnati wal jama'a jana qad bana lil haqqi wa tula ya qad bana lil haqqi zahiran yanna wa le gaskiya ba poyi mana gannan jidediya wa gaskiya ba yabo ne gaskiya ci na goro yawa anna za su rati mustaqiman fatabi'u wa ma til huda amdan liman maza wa dakar wa ma fil huda in sai dan ba uwa ne amdan liman ma za wa dakar san daga fun ke ba wulu gwa ne ngole za na de bawa ba wuna ne di debe ne cici gbangba ya zane daga da kino zane daga da tamyizu wani ga na dana na dana kazalika nufasilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin ko aga waye wadda kare kiyo da na jin nura nan aliti baro fa mu muddakir za a ji wa ziyar ga na fi wa? ziyan na fi katu yo ziyan na fi tunani yo da na gala ya rikin tsakani ya gaskiya bai gama na, bai sunna bai bidiyar bai bawi bai gina bai cin libashi nan wa ɗaya gaskiya ya kirgani bai gina ba na gaya cin ga abul hasan al'ashari lenin egana abulasan alashari wọn tuba jiki olugwani ti cin afida e e e na alus na tiwon jama'a ta ci wani lena na. bari ga atula yi ke da ya ganya alusun iwa ibo a tuta wani kuma yau ga ya a ira shi na abul hasan alashari ta kami shi maza bayan alusun na jina. a tutu ta tiyan ilmul kalami wani alimamu abul qasim sa'ad ibn ali azunjani ci gan al-mulhidu zane mulhidu na wa ashabu wa hum ashara bi jama'an shi na ilaguwo duriba na kun fiye ni wa ni bata azufu ni wa haka za fi kulli zamani zamanin dondona na baga fi na digatun turidu tafrigal kalima idan daga Allah ya cewa ga kalima ya musulmi gan wata titi amri din a mai waga mariya addini a jiye jejeyi kan rawandi ke ibn rawandi kyan rawandi na wa wani bai zai biyu ne ila wakati muqtadir gangan har bai zamane muqtadiri wa ma hallahu bil hallaji wani bai ji faruwa ya na wale ga abu mansur hallaji na to fiji to shewu ya sufa ya ji a ɗaya gani domin a maga talit a maga sira da juriyo a maga wani bitu da jiniyo ɗaya 331 a halaji labi ta kiyan rakunbo a cagwa sun a cula da bagdad a cufo satun ibe rayuyi a cife gagan zanen na mini du'a tun ya kara mita shi buda mini du'a tun ya batini ya shi buda mini zai shi zaɓi a kida daidai da na yuyere a cikin wuri ga jiya ne kwa limamu za a ga sai na biya tarji mai abu mantur al-hallaji ita bu siyar ko wa amaluhu bi shal magani lan biya tunalu ba shal magani nan a magani na zindi kuyo min yan rafi da jibunan alwaziri hussein ibn waziri ne waziri ya muktajiru na ngalla ni tu a magani na cin wada kadan man ji ma fatawa ya ga jawaja lalli a can tsohuwa rufusa ga gari bai zai jiya ne wa qadihim mashura la mala ne pata go yiwo wa fi kutubi tawarikh mastura mun ka fili ta fin tarijo shahida ha al khas wal am to zane shi special to general mutane da ya ya jin na najo wa kullu waidin inadu fi mas'alatin aw mas'alataini zandoro mini abu mai inadu eti yele da kika gbonu jine tin masala ni kuma masala ku bayo fa qulti fa mu'iya atharu bi ne ganci sun wale gan ya e zanda zane bata wa ba وقد يتفق في هذا الوقت من يفوي بأكبر مما فاه به zamanin na iza jabir da wani jafe ga gatiya na goye na ci gane-gane waya jima'u akbar mimma uki zu wasu libu Zan zanwaci ma e bidiya da zanwaci kana, wa ce tuye na sashi zamuci gane lakin lammashi ta galla salatu bi malayihi an hirzi Ka kakunan zai yaji mulki nan an bi a ji shagala biye ya zuwa shi ke gugu sun addini lugwanin wari ayatihi bi gugu kula ji bi addini nan wa qal ihmalu bainahum amma ji damuwa tsakanin bayanan wal inkaru min al ulama'i man ji maji inkaru ya zane shi yi da na jina nan wa ikbalul kulli ala duniya bata zando ma da yau jawi je jina ya buna ala ya ce wa ya zanan wa yahra'una ilaiha a ce bitin yi je zana. yabo nan ne ji faruwa zuku zuwa fasadu fil barri wal bahari fasadi bai ba ne wọn di kiyo eh wọn ga shekin gangani be edushi bai ma kasab bi ma na aidi na sai ne gwaza hanyar din walwa nan liyu zai kan ba'd alladhi amilu ya bo ala dagwalo ne sashi yana jinan walillahi amrun huwa balighu lamari bata egoyen ya ci budan lausha alhada kuma ajma'i al-imam zinjani kun ga batun ga zanyi bata uba wa kad qala ibn al-mu'taz fi adabihi ibn al-mu'taz ga al-amir ibn al-mu'taz abdullah ibn ahmad ne ya ne ga abul abbas ibn al-mu'taz ne ya mutawakkil ne ya mu'tasim ne ya rashid ne eni ko ciwo mini eni bongan addini bil mulki yakwa hmm. wal mulku bid dini yabqa addinu addini bil mulki yakwa de mulki ga addini gbokan wal mulku bid dini yabqa mulki ma abe ke ogewa ga mulki wa fulu na agwason addini mulki wa felo hmm. guyoko babuwan nawa wale ga abu abulkas mun labaici na labi ya wannan labi zo alimamu sun jan ca gaggada baiti ya guru ya tiya albide wuce bata aja fi yau shi kafiri tare daga aliya ba na gida wani tashi kafiri ya wari abili yawon abu yi kafiri ya gima ya yi kafiri ko har ya zayi kafiri ta gashe ba wale ga bai ce guba ne ba da hari nan ya eh, ji dabanin gwani sun yi tuki wani wasaƙafa ha da lashari yi kalamaho wa ruba alaman ƙablaho min zawi dabar fama ƙalaho ƙari ba na lil haƙi zahiran wa mafil da amdan liman ma za wadda ka a daga yin nashin federal fiji nini abekem ezaga janjeli mai alu sunnati nan hmm efe la yadda e family ana diga ana wa kafilu li yatimi fi jannati katini ni be zane da kungiye nan ani yalu aljanna ani make ya kodari gayin zagi na ga su ba umadi e bukatu jo ga e buwore yu e bo to e chayo lada yana ma da mini yana la sunna bokano baban abul hasan alashari shari ji mutazila ne amma na babu jin na zibe pan na abul hasan alashari shari yawo abu ali bayi abu ali ajubayi na masu kun kiwo ni nga yi musa mu tezila jijo kango daga babu na masu kun egi nan nan na debe baya fayi na za a kpawo bagin na nga labu la san lati alci ani kita ci aki dan mu tezilanci bu e bogo e darasi da abu na ko sai cujin ɓade ni ba ci wale ga abul has e zagajin e bidiya mucatu ba ji daga bidiyo wa su sun son ke mina wa feji bidiya wa ti fili da ga bidiya ga wa feji wona ke mina wa feji da ji bidiya no ta a tin ga wa ga wa bayani ji ya zajo tabu wa aslahu wa bayyanu da ja tuba ji amma gyara ji amma bayani ne zamu ce ya su kwa fadin nga wa gaskiya bayani ga su mu innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati alhuda min ba'di ma bayyanahu linasi fil kitabi ulaika la wa yal'anuhum allailun inna lazina zane shi akika jama'a ne yaktumuna yaktumu ne la salatan ma'azan ne ne ciji min albayyinatul huda ya bayani bai ba wuce nin ba ma bayan nali na zafi da bayani ya yi ya zan yi filita fi wannan a wance za yi gusurin na kwala na bukiya abu da kan lashari un biya discover ga aki da ibn kulla bukiya aki da mutazila magiya aki da shaira magiya nan wato ba je wani wato litafi ka ko etiyan wuji bayani gan ake da ton wuye lobe yi na dana umar jirajiya zanne shi ibn aqil alhambali wato ba ji daga aqida ya aliti zalo ko umar bayani ji filiyo har yi zaja ashe matsalaci riwayo sai to to ba nu na fe gori wayo gobe to isnadi ne bo da ngo ga ibnu akili ji man canja ibnu akili da hambali da min arkan ya hanabila jo ni ta sai mu zai ga gandan gubo ya shi wunci ci bo kabe bo kina kida aliti zalo fe sofi daga neman man wuyo na suku wa da kimnan wa sai navigate ga navigate ta face da kidan na ya zai mai lamitu mun ci feji nan ki be faruwa zuma goyon wa ji tuba na nasalati ta tashe mun ce wa bara ajiyar mu ta zilaji mun ba ka zaji mun ba ka zaji en ma ga liye ki kaci biye gwawuyi en wucin man wuyo support kidan ya aliti zalga akida bidiya na nan wuya cimbo a sheikh abdulsamad ya gana a ƙidayen tarikayen tijani fiye jini mucacin tarikayen tijani har ya gi makanti wunar yi fiye lato tijani ya wuna fiye da dada ninninnin na fiye citonyi mucali ta fi kadi salatu da yi da suna a zajiru anil a etiyan a ƙidayen tijani ya gya umar ma tare da tijani ya yi in ci suna ji tabbatarwa a shekul allama taqiyuddin al-hilali al sai ci gunu ju gafara man kuro to aji so to luga wa turanci wa larabci wa jimi kakan tarikan tijani u feji ne amma won biya un biya du tijani yo ti fe ga sunna sheba malita ci ka ebo mu la bayan jido ga ki da ja ebo na mu ga gun e gun je wait nga isa ngi ne tijaniya no a gagan ebo ni pe na fi bona na to mu ji haru da iya kai yaka mu ji tuba ko ji gane ko in ka litafin hadiyatul hadiya ila ta'ifati tijaniya har wato ni do ci koyon mu ya tijaniya kuyo abdurrahman al na shiga ta dalili ya ansaru sunna ya misra wani cujin wajen aqidayen sufanci ne wuci biya zumbo umar zumbo nan wani ta fi kai gan haziyya sufiya wuci rajiya zujo sufa ya ji shekul islam al'imamul allama ibn qayyim juziya wajen sufanci ne umarzu sufanci wani wa bayani jigan ya zuba ma yi sufanci ba mu feji rududu ya mu feji rududu ya lubide ne kenan ka shayar ai wagalu littafin a shafiya filisti tsalli firkacin najiya wala bayani biya a shiga manji ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka al-musawi na kalitafin lillahi sun mali tarihi nan uji shi'anci amma wa zurgo umar uyaja eh wani tafi ka against shi'aji al-kasrawi the same thing against shi'aji pẹ̀lú yóò egbogo anineji túbọ̀ wàlá taktobika wa ma min katibin illa na. waya buƙadara ma ka tabbata ya dawo wa ma min katibin ajiza da bane kaina illa sai ya funa sai za wancan abiya tunwa biya zo waya buƙadara ma ka tabbata ya dawo yana mawa ka da gwai na ma da bane sai lo wala taftar da kafi ka ga yiri shayi ga kayan da ya goya yi ma ban da yana ya tsoro kafin kiyamati an tarawo agulawo fa'alikiya yi wa mafi wa ne mara wajen gane ku da bugu wa lega tuba na abu lasan la ji aron wato litafi ka ya alibaratu har ka kunu du to aliti zan wa guta to mun buran to bayani jina wa lega yan na je muhimmanci sanan goyi ladara si ba wannan bebe abu lasan la shari un ji tuba aliti zalo nan mu fe jirajiya mutazilaji ebo nan wa daidai yan usula biyan duro ayin gazaji ko bebe nínú ẹnu gbọ̀nyí ké ìpínbà agbọ́n náà bí náà wà lẹ́gàn àṣàyàrà ṣe jí ìsìbátù yẹn sífà gútù àbá sífà gútù àbá ní máa kí èjì ìsìbátù náà àgá ń kẹ̀lé ẹ̀dá jí bí àmá sífà ní kí ẹ̀nà súnkún ajíkí àrùn ẹ̀dá bí wọn ajin ẹ̀dá gẹ̀tú ètò ìṣẹ́ wọn ọgọ̀dúbà láwà lẹ́wọ́ láwọn àdàlọ́ azaban alima mini tsoye ki haji fushi zane ga mun mini ube diga gane mini punishment yi ko tsoye ki haji e fushi biyu tsoye ki jiya dabe da rabi allahu anuhu wa razu anuhu tsoye ki daji bi a so daji bi tsoye ki aje daga tsoye ki bi gwaya nole ya ganda dide dia allah subhanahu ta'ala ga yadda allah ya e foka bi e ya gwaya tsoye ta tiyan ya gwabo a shara yake daga tsoye ki bi fiska ya gane kuskure Allah subhanahu wa ta'ala kullu man la yafani dole ne cikin wani gazo waya buka waju rabbika wuce kake fiska yin sai ci yawe a shara yake daga sai ci aji suwa, ta ci ala arshi ba alalima Allah ga rahman ala al'arshi yastawa a shara yake daga mu'mini jali sai ci fa alkiyamiya alalima Allah subhanahu wa ta'ala ga lillazina hasanul husna wa ziyada amma sifat ne partner sun yaji sifat da nafa allu da ya zando min ya ali tauji ba laita kamil shi huwa sami'u al-basir ga malakai du ga al-qawlu fi ba'd sifati kal qawli fi ba'd ya e gani wa ga yace ya sashi sifatin ga wace ga yace ne kenan ebo na shara shiga a ji ba to ya samu bai basari bai kaza bai kaza bai kaza ga ebo na su kwa den nan a kila tv da ga arabiya alida alyadu alwaju almaji alitiyanu a rabi uji su ba to a gan wabi abi alita shi amma ne ya yi daji otu ecewa ga ya daji otu ecewa gan amma ne to zan je woma kadi sami Allah kala lati tuja duka fi zoji wata ta kira Allah wallahu yasmau tahawura kuma sun tuye ecewa ga gado na ne ko amma to cike ga ta zan je ga wallahu akhrajakum kumin butuni umu ummahatikum la ta'lamuna shay'a lakum as-sam'a wala absara ashe la njo tewo gama aroge e eh, wuwe la ni jiri ni beyan tetiya shikenan ashe to go la ni jiri ni be jiri ni so le fi ba'd sifati kal le fi ba'd qaida ne la jira ji le fi fi le fi alkauli fi ba'adu sifati kalkauli fi ba'adu bebe aqidan ahlus sunna shiga ga ashara kwata shi kafira a wajen goji fahimta ko bebe ma ne ya tin adalci ya ahlus sunnati wal jama'a sho wali abul hasan al ashari marhala ali tizalu a bayani uji marhala ne bejin akida ya ashariyanci be ibn kullabi jina a bayani uji marhala ke be she bashin akida ahlus sunnati wal jama'a na kijo a bayani uji wani mai kiyo mai adalci a ga gaye bane za a je bashin ya kirki adu mafi jiye daidai ne ya ka kirki na tube jizu magoyen wa tuba ji jizu mawa ya tun tango ne ya gaji ya zalunci shi ko mun ji gan waza na to ga abun na bare ya da sai ji da je maluwa razi wato ba jin daga ilmul kalamoni sali wato ba jin daga ilmul kalamoni ko al'amidi a to ya ba jin daga ilmul kalamoni amma an ga wani e ya gane yi jiwo mesle me jirajiya ka to to ga wunci to su to da abia kijo a atuba dinan e bugo za ne ga tsa bidiya ne ga ki wuci lawo ga bidiya wuci ga tsa la tamutu al-maut bi maut qailiya jami'a ja mun safwa na tsani jami'a mai dabo ja da bin jira ma tsani a kidan jadiya mai dabo ko eh zul khuwaisra ja tsani a kidan ya ji mai dabo eh abla ibn sabaiji a ja tsani a kidan rafidonci mun wiji kiyo wai dabo gai jima shi ya ya ni a gidan kima a gidan kadari a jima wani dabo imran ibn asani ya tsani a gidan kadiya ya wari jima yi dabo ma ce tijani ma ni a gidan tijani a mai dana ko abu mansur al-maturidi ya tsani a gidan a gidan maturidi a mai dikiya muso mai dabo ma ebo go ebo ne zamu ci ya tsani mu ci lawo a jira biya bidiyan na jaya ko ɗabuwan wannan maza na make ya tsawa bidiya yana kiya ta tuba ji daga bidiya wuce wani wuce lawo gan a tv a bidiya wuce bai bane to nan wa tuba ne zai dambo bidiya wuce ga ya za to son ga ala addini zan ci hanin ta na bula ta la shara tuba ji daga ashari ce to dinga ya jira ji shara to su al suna shiga gan ashara kpata a shi kafira an ga nan wale ba na alayhi sa sallam ga alumun na da ga 73 kullu afin nari nan kullu afin nari la ga kullun kufara hmm. ko bal ashara yatsuba sunna gan compare to mutazila gan da rafida bi zai biya ne bal ejoto na pure yi fiya nan ashara jiga la ga halu sunna hmm. ba go ko ebogo a gaga sharai ɓata yi kafiri fi sabilillahi yanna e da duro wadda littafi ne yin alibanutu an ta ta'amuli ma'al bai na ahli sunnati wal jama'a na aje jimashkiyo aje masalacin da ci da na fiye wukatun hadis nan yi ne wukatun hadis na cibiyar da bawon ciyar gima kan nan da cibiyar ba katun yi magana wasu jacca katun ba da kuma ta lana buɗe a shayar ajiyar shayi kafiri har yin namu fitina har ya aka matsalaci su al'imamu za a bi cigar zane na jahili ya wudda mini ya lulabi su shi ba gano littafin ya libanu to an kafe shi samun limar kilafi bai na ali sunnati wal jama'a ya sheikh eh, abu nasir muhammad imam wa wallah bayani wuce biya wai wal ilmu inda allah wale gan babon nobe man abul a tun sashe yin bidiya je ko kya rawan dina kya shan maganina kya alhallajina wale tishe yan bidiya shi nan a madiyake kya abu nasir alfarabina ko kya abu lala ilma'arina zane ba ta yan bidiya nakun nakun shi ajiyo allah kiyaye mu babon na masu kun wale gan alimamu zinjani bai jin bayanin gan mulki ji ciji gan addini da yabiya man shi ma ake sun sun zai je jin bidiya na aga ga gaye daidai na da zai je daidai na nga mala bidiya ci ga shi ba Allah kiyaye mu ebogo a kai daidai is part of sunnah ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ana عن المنكر نمبر 2 أجر جاء دم is part of sunna amma jiradiya bidiya bi tudan bidiya amma daya biyu amma kafi litafi a jiradiya yu da mini sunna man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika dhaful iman wa gane da da juba be goya kawai ba be goya kawai yaje ba be goya juba be jintare kawai ba be jintare shi be kiyan mm-hmm. be mawai ebobo bidia ma mini munkaru bude special bidia wal itiqadiyya bidia qawarij bidia mu'tazila bidia murji'a bidiya mu'tazila bidiya ci wa gari zalika ila mun ga sai ji sana'u ya dan bidia mu ibn kafu no ga dan bidia ne zan mutune jahili shagadon wa ko ko gurga buta jabi tetu guruba kiya lube ene mai asali na kai zaga ji rajiya zaga tu sun nuwe annabi ajin ma ba la kuwa mi ya falu na kaza wa kaza ko ila za mu ce ji kaza kaza amma e zaga ji bidiya wuce da ilo bidiya wuce a mai ne ga ga ji rajiya bidiya wuce za a doga yin zaka zai ji na ga rifaya aga ji ya ba ga wuje ne dia والقول ليس بغيبة في ستة متظلم ومحرف ومحذر wa mustaftin wa man talaba li anata fi izalati munkari bai bayanin ci gogan kafin da cewa ni ko wal ilmu inda Allah to sun ajin riaya al masalu gani bi al mafasili la kafin ya ko to insha Allah subhanaka allahumma bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh